ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا حقيقه من النبي موسى دليلي وتو معجزوجي غدا waɗanda suke bayar da shaida a kan gaskiyarsa su ne sanda hannu fari ƙarancin kayan gona ruwan ɗufana fari ƙwarƙwata kwaɗi jini don haka ka tambayi yahudawa ya kai wannan manzo yayin da annabi musa ya zo wa magabatansu da waɗannan dalilan sai fir'auna ya ce masa lalle ni ina zatanka ya kai musa mutum ne wanda aka yi wa sihiri saboda abin da kake zuwa da shi na abubuwan mamaki